This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar wannan rana ta yau Litinin sha uku ga watan Mayun shekarar 2024. Da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha, shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi. mutane sama da dubu suka gudu daga arewa maso gabashin kharkiv na kasar ukraine tun daga ranar juma'a bayan da rasha ta kai wani hari na bazata sannan mutane da dama sun mutu a wasu harbe-harbe da aka yi jiya lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka da kurmi a kasar mexico to kanin labaran kenan A cikin shirin kuma za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya suna ci gaba da tufa albarkacin bakinsu akan kudurin dokar hada-hadar kuɗi ta kafafen yanar gizo. muhimmancin wannan doka in aka duba irin halin da 'yan najeriya muke ciki na takura na masifu daban-daban na ƙaraƙaran wahala hai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu yau ki duba abubuwan da ake ciki a najeriya abin da zaka saya naira goma bara ke ya zama naira hamsin za a ji karin bayani a cikin shirin sannan idan muka nufi jihar Legas kuma za a ji cewa Rima Hari da kuma uwar gidansa sarauniya Megan su kammala ziyarar da suka kawo Najeriya inda suka ziyarci birnin Lagos tare da ziyartar wani wasan kwallon raga ko basketball a wata makaranta da ke samun gudunmuwa daga gidauniyar Prince Hari. Yau litini kamar yadda muka saba Sarfilu Hashim Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. A wannan makon kuma shirin zai nazari ne akan zargin da ake yi wa ministan Abuja Nyesom Wike da kwace kwangilar kula da cibiyar taro na ƙasa da ƙasa a abuja wato international conference center alhakin wa'adin kwantiragin bai ƙare ba amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban rasha vladimir putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya lahadi yana mai bayyana shirin sauya ministan tsaro sargi shegu yayin da ya fara wa'adinsa na biyar kamar yadda dokar kasar rasha ta tanada dokacin ministocin kasar sun yi murabus ranar talata biyo bayan rantsar da putin a fadar kremlin amma ana ganin akasarin ministocin za su koma kan mukamansu sai dai ba a san makomar shegu ba Putin dai ya rattaba hannu jiya Lahadi kan wata dokar gaggawa wadda ta tanaji naɗa shi shegudin a matsayin sakataren majalisar tsaron ƙasa a cewar fadar ta Kremlin. An yi wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan da Putin ya gabatar da sunan andrew Belusey don maye gurbin shegu a matsayin ministan tsaro. mutane sama da dubu hudu suka gudu daga arewa maso gabashin kharkiv na kasar ukraine tun daga ranar juma'a bayan da rasha ta kai wani hari na bazata a cewar gwamnatin yankin jiya lahadi adadin mutanen da aka kwasa dubu hudu da saba'in da uku ne abinda oleg shebubov ya rubuta kenan a shafinsa na twitter shaibu bob ya ce wani mutum mai shekaru 63 ya mutu sanadiyar wani barin wuta na atilari a ƙauyen gaibok sannan wani kuma mai shekaru 38 ya ji raunuka a ƙauyen volchans na wato da ke kan iyaka mai ɗauke da mutane dubu tun ma gabanin harin da rasha ta kai ranar juma'a ɗin Michael Cohen mutumin da aka taɓa samu da laifin zuba karya a kotu bayan da ya rantse zai faɗi gaskiya wanda ya kasance tsohon lauya kuma mai gyaro ta ga tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai ba da ba'asi yau litini na karyata tsohon mai gidan nasa a shari'ar zargin aikata babban laifi ta farko a tarihi da aka taɓa yi ma wani tsohon shugaban Amurka. Cohen mai shekaru 57 ya yi aiki ma Trump wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne a New York tun daga farkon shekarun dubu biyu da 'yan kai kafin Trump ya zama ɗan siyasa. A baya Cohen ya ayyana kansa a zaman ɗan bangar Trump na gidi. Ya kuma ce ya yi barazana ga mutane har sau 500 bisa umarnin Trump. muka muku kashin labarai na biyu za mu buɗe taskar mu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci babban bankin Najeriya CBN ya dakatar da aiwatar da dokar harajin nan ta yanar gizo wanda aka fi sani da Cyber Security Levy. Sannan ya ba da umarnin a sake yin nazarin matakin. To sai dai kuma wasu ƙwararru da masu ruwa da tsaki sun ce a soke tsarin baki ɗaya kada a sake nazari a kai domin babu wani dalili na ɗorawa 'yan ƙasa haraji a yanzu da suke fama da matsaloli daban-daban kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana. Kafin shugaban ƙasa ya ba da wannan umarni, Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi zama na musamman a kan batun, inda aka samu saɓanin ra'ayi a matakan da Majalisar Dattawa da ta wakilai suka ɗauka kan wannan umarni da Babban Bankin Najeriya ya aika wa bankunan ƙasa cewa su rika karɓan kashi biyar cikin ɗari na kuɗaɗe a matsayin haraji, wai domin inganta tsaro ta yanar gizo akan duk wasu hada-hadar na'ura mai ƙwaƙwalwa a ƙasar. Majalisar Dattawa ta amince da tsarin inda shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asiri sanata shehu umar buba ya ja hankalinta cewa harajin tsaro ta intanet ɗin an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin ƙasar ba don hukunta 'yan ƙasa ba kuma tana cikin dokar hana aikata laifuka ta yanar gizo wacce aka yi wa gyara a wannan shekara ta da hudu amma majalisar wakilai watsi ta yi da lamarin inda ta ce bata amince ba kamar yadda honorable yusuf shitu galambi ya shaida mani duk muhimmancin wannan doka in aka duba irin halin da 'yan najeriya muke ake ciki na takura na masifu daban-daban na ƙara ƙaran wahala ai ba ma lokacin da ya kamata irin wannan zancen bane yanzu yau ki duba abubuwan da ake ciki a Najeriya abin da zaka saya naira goma bara ki ga zama naira hamsin maganar kuɗin wuta an ƙara maganar fetur ana maganar sayan mai fetur naira dubu ɗaya a wasu wuraren kuma yanzu ka zo ka kara mutane haraji wannan duk abubuwa ne wanda ake kawo mutane masifu daban-daban wanda zai ke jefa zai ke kara jefa cikin wahala mu kuma za mu amince ba kuma bai da nan ba shi ma wakilin kungiyar kasa da kasa ta Transparency International Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci cewa wannan ina da sa mutane ma su ringa yin zuwa suna kawo kudin su bankuna ɗaya kenan sannan na biyu babban abin damar ma shine waɗannan kuɗaɗe da ake tsammanin za a tara wajen tiriliyan miliyan guda uku wato malala gashin tinkiya a shekara guda waɗannan kuɗaɗe za a tura su ne inda ma gaba ɗaya baya cikin tsarin kundin mulkin ƙasa wato wanda shi waɗannan kuɗaɗe idan an kai su ba wanda ma ya san abin da za a yi da su ba za a yi ba da auditing ba ba za a yi bayani akan me aka yi da kuɗaɗen nan ba kawai kuɗaɗe ne za a cinye su kamar yadda aka saba da security board To sai dai ga shugabar kungiyar mata zalla Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta ce tana da shawara ne ga manyan ƙasa. Muna kira ga dukkan wa'annan masu ruwa da tsaki ga dukkan shugabannin da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma duka da a taro a ke wurin shugaban kasa bula ahmad tinubu a bashi shawara cewa kasar nan fa tana cikin wani hali gaskiya muna fama da talauci da yunwa mutane na mutuwa ana cikin yanayi idan suka je suka same shi mun tabbatar da zai ji koken su kuma zai ɗauki mataki kan wannan su ma kungiyoyin kwadago ta Najeriya da cibiyar bunƙasa kamfanoni masu zaman kansu NCL sun yi watsi da wannan harajin tare da lura da hakan zai ƙara taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina da wannan rahoto. Har yanzu ne ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim da karashin labaran duniya. To Aisha wasu harbe-harbe da aka yi jiya Lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka inda aka fai aikata manyan laifuka wanda ke kudu da Mexico City babban birnin kasar Mexico sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a cewar hukumomi. jami'an yankin da na ƙasa ba su ba da tartibin adadin mace-macen ba illa kawai cewa da suka yi an samu mace-mace to amma kafafen yada labaran ƙasar mexico ciki har da wasu manyan jaridun ƙasar irin su reforma milonia da el universal sun ce mutane wajen takwanne aka kashe gwamnatin jihar morelos wadda ke iyaka da birnin mexico city ta ce tun daga daren ranar asabar aka fara kai hare-hare a Hulislek. garin mai cike da tsaunuka da kurmi na fama da kungiyoyin safar mugan kwayoyi da masu sace-sacen mutane da kuma masu yin katakai ba bisa ka'ida ba wanda ɗaya daga cikin dalilan hakan ku shine garin ne wuri mafi kusa da ke samar da yanayin karkara da za a iya buya daura da babban birnin ƙasar ta mexico Wasu kamfanonin China sun yi nasarar samun lasisi hudu na haƙar mai da iskar gas a Iraki a cewar ministan man ƙasar Iraƙin jiya Lahadi yayin da aka shiga rana ta biyu ta hada-hadar lasisin haƙar man wannan ƙasa ta gabata tsakiya lasisin guda 29 na harkokin mai da iskar gas za a bayar da su ne da zumar kara yawan abin da ake amfani da shi a cikin kasar inda tuni aka samu kamfanoni sama da 20 da suka cancanta ciki har da na ƙasashen turai da na china da na larabawa da kuma wasu 'yan iraƙin. kamfanonin 'yan china ne kadai suka yi nasara daga cikin kamfanonin kasashen waje inda suka samu lasisin rijiyoyin mai da iskar gas guda tara tun daga ranar asabar a yayin da kuma wani kamfanin ƙurrawan iraki mai suna kar ya samu biyu Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wannan karan Legas muka nufa. A ranar Lahadi ne Yarima Hari da uwar gidansa Megan suka kammala ziyarar da suka kawo Najeriya na wani uku da ziyarar da suka kai Legas. ziyarar ta kasance wani bangare na yunkurin da yarima harris yake yi don kafa wata gidauniya da za ta mai da hankali a kan jami'an sojin da suka samu raunuka a filin daga sun kuma kai ziyara fadar gwamnatin lagos inda gwamna sanwo olu ya jajjada goyon baya ga ayyukansu ga wakilin muryar amurka Babangida jibril da ci gaban rahoton Rima Hari da kuma uwar gidansa Sarauniya Megan su kammala ziyarar da suka kawo Najeriya inda suka ziyarci birnin Lagos tare da ziyartar wani wasan kwallon raga ko basketball a wata makaranta da ke samun gudunmuwa daga gidauniyar Prince Hari. Hari yau Prince Hari da uwar gidansa sun ziyarci gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu inda kuma a lokacin gwamna Sanwo-Olu ya bayyana cewa. We are honored to have received them at the State House here and Marina. And um, we're excited with all of the ideas and the things that they are planning to do, especially with the Office of the Chief of Defense Staff. Um, ya ce muna matukar farin ciki da karban wayannan manyan baki a wannan gida na gwamnati da ke marina a lagos kuma a shirye muke mu ba da gudunmu dangane da shirin yarima hari tare da rundunar sojin najeriya na shirya wani wasa da ke da nasaba da wayanda suka samu nakasa a

Ansaru ya ce muna matuƙar farin ciki da wannan tarbe da aka yi mana a lokacin wannan ziyara tamu a Najeriya. Mun yi matuƙar maraba da shi ni da uwar ta Mega don haka za mu ci gaba da bada gudunmuwa ta amfani da gidauniyarmu ga sojojin da suka samu rauni a lokacin yaƙi. Daga bisani dai gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu ya gudanar da ƙwarya biki na cin abinci ga bakin kafin su koma zuwa birnin Abuja. murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibril yanzu karfe ɗaya da minti goma sha hudu a nan washington dc kada a shafa muryar amurka ake saurari kai tsaye daga birnin washington dc akan mitoci sha shida 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. Kana ana iya zuwa adireshinmu na kafafen sadarwa kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu gasar Sarfilu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam a yau za ku ji cewa karɓe babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ministan abuja wuke ya yi ya kawo takaddama ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai shiga babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja, inda ministan birnin tarayya Nielsen wuke ya kwace kula da ɗakin taro na ƙasa da ƙasan da ke Abuja, International Conference Center, daga kamfanin Integrated Facility, da Sanata Ahmed Abubakar Mo Allah Yiɗi ke jagoranta. Ya rufe dukkan taruka da nuna bai gamsu da yadda lamura ke gudana ɗakin taron ba. Wuke ya ka dalilin rashin hidimar da ta dace ga jama'a ciki har da korafin rashin wadatar fitilun lantarki da ya ce shugaba ta biya ya masa korafi a wani taro da aka gudanar na kungiyar ECOWAS. Hakanan ya zargi mai kula da ɗakin taron da cewa yana azarta kansa ne kawai. I told you for international location of that nature will see the state of this facility and will be happy. Minista Nielsen ya ce mun zo don taron kungiyar ECOWAS da shugaban kasa zai kaddamar. Ba wanda zai zama mai tunani mai kyau da zai yi farin cikin kan yadda wannan zauren taro yake. hakika lokacin wannan kaddamarwar shugaban kasa ya ja hankali na kan hatta wutan lantarki na zauren ba shi da inganci mun zaga kai da ni mun sani ba za mu amince da yadda wajen yake ba ba ta yadda za mu yarda wannan a ce ya amsa sunan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa wai a kira shi ɗakin taro bai cika ƙa'ida ba don haka muka yanke hukuncin ba za mu bari mu ci gaba da samun cikas ba don haka muna ba da haƙurin sanar da cewa duk wani taro da aka kama don gudanar da shi a nan an soke don za mu fara yi masa gyaran fuska nan take. A nan wiki ya ce zai miƙa gyaran ga kamfanin Julius Berger na Jamus da za a gama gyaran a watanni bakwai zuwa takwas daga nan hukumar Abuja za ta miƙa shi hannun kamfanin zuba jari na Abuja. Nan take sanata Ahmad Mo Allah Yiɗi ya yi watsi da matakin na minista. Yana mai cewa kwangilarsa ta shekaru goma ta kula da ɗakin na da sauran shekaru bakwai, kuma ba zai yi wuke yi diren mikiya ba bin doka da oda wajen karɓar ɗakin ba. Mo Allah Yiɗi ya ce tuni dai ya yi magana da wasu manya a gwamnatin Tinubu, amma sun ce ba za su iya yi wa wuke magana ba don yana da taurin kai. don haka zai garzaya kotu da neman haƙƙinsa. To, salamu alaikum. Shi wiki kawai ya zo taron da za a bude ECOWAS Parliament sai ya shiga ta bangaren ECOWAS Parliament tun da a haɗe ne daga can za a wuce a zo International Conference Center. Daga shiga wajen dama yana ana wajen ana gyara so ba air condition. Da zafi kawai sai ya ɗauki wa ya kira wajen basin cewa shi ya soke kwangilan nan za a embarrassing da president tun da wajen ba sani muka ce to a wajen nan ba eh, muke lura da shi ba to kuwa shi wai ba zai saurari ko ba za a yi magana ba ba shi ya magana ya gama ga president za a embarrassing din shi babu wajen nan kuma tun da muka karba tun 2015 da muka zo musa halin da yake kowa ya san ba waje bane da ake zuwa taro sai da muka karba muka gyara lokacin aka ba na shekara biyar kasa ake kara mana daga can kuma da aka zo ka ce a'a don an ba da shekara biyar biyar geren da ake so ba zai yi ba ka kara mana kungilar na shekara goma duk wanda suke tara don ba wanda ya zo fita ce akwai matsala a wajen nan yanzu ma muna da contract yawa da na kungiyoyi da masu oil and gas akwai sojoji da me da za a yi cikin watan nan da bata mai zuwa wanda duk daga kasashen eh, waje ne za su zo sun riga sun dauki wajen nan sun biya mutane su sun tura exhibits ɗinsu da wanda za su zo su nuna mutane sun bukin hotel sun bukin jirgi akan za su zo cikin watan nan da me su zo su karasa abin da nasu kawai ya zo yake cewa shi ya rufe wajen zai wani gyara to ai muna da kwangila tsakanin mu da mutane mu ma muna da contract ɗinmu na shekara goma shekara uku ne kawai muka yi sauran shekara bakwai a cikin shekara kuma da kuma ai corona ya zo ya ci mana kusan shekara ba wani abin da aka yi waje duk da aka yi ka ce masa yana son ya cire amma dole ne nan mutanen da suka riga suka biya suna so su in ba conference center kuma ba inda za su je su yi su kuma suka ce su ma ba su yadda ba don da kongila ne muna da kongila suka gani kafin suka yadda suka shiga kongilan nan da mu don haka dole ne a ba su lokaci su ma su karasa duk wanda ya biya ya yi bukin dole ne a abin da nasa kafin ya so ya abin da yake so don abin da yake so abin da yake so ya yi ne ba wai ne matsala ne muke da shi a senta ba yi abin da ya ga dama ne ke so yayi eh, kana so ka canza senta kana so ka wani gyara kana so ka mai da shi wani abu wannan abu ne daban amma cewa mana da bamu da matsala babu da matsala a conference center in yana so wani abin sa dai amma dai wannan dole ne a bar mu wannan mu ba za mu yadda ba wanda suka nemi wajen nan su amfani su suka ce ba su yadda ba sun tura mana wasu kuka ce su ma ba su yadda ba dole ne a bar su su yi eh, events nasu da suka riga suka suka biya suka dauki lokaci shi ko karban mu Allah yidi Alhaji Sa'idu Bamboyi ya zargi wike da nuna ya fake ne da wasu dalilai marasa tushe don ya cimma muradin wariya wajen ture 'yan wani sashe da dasa mutanensa daga jihar Ribas. Eh, sunana Sayidu boy baya na taba zama shugaban jam'iyyar kowa fati ta ƙasa baki daya, amma yanzu na ɗan APC ne, kuma memba na arewa ne ajanda. Yi mana bayani kan wannan abu na conference center ɗin eh, ya kuka kalli wannan abun na matakin da shi minista wuke dauka kan wannan babban ɗakin eh to a gaskiya abu ne wanda ya bamu mamaki domin lokacin da shi minista na fct ya zo a international conference center abun da ya kira ziyaran gani wa idanu ina nan a gwajen din eh, sai na ga daga shigansa eh, distinguish ya yi kokari a matsayinsa na facility manager ya zagaya da shi ya nuna masa yadda facility din yake sai ce wasa a baya bukatarsa baya ma bukata ya zagaya ta shi e, wannan gujin din ya lalace ya yi kaza ya hau ya zazzagaya kawai shi gidan sai ya zo ya tsaya sai tara yan jarida ya ce musu ya dakatar da da ayyuka da ake yi a wannan international conference center cewa international conference center din bai kai matsayin da ya kamata ya zama conference center ba saboda aka shi da gaiwa ya dakatar to wannan ya saba wa ka'ida na yadda ake gudanar da kwangila na irin wannan ayyuka din mutane nan ba wai sun zo sun shiga wannan gujin kawai ba an bi ka'idoji ne aka zauna aka yarjejeniya a jejeniyan kuma ya nuna in ana so a karba akwai hanyoyin da za a biya yi to kawai wike sai ya kama gaban kansa kaman shugaban soja ya dauka kaman ko rivers ne kamun wannan lokacin dama mawa tabbacin cewa an gaya mana cewa Eh, yana kokari ya kawo mutanen su na rivers ya dan babba su duk wani duk wani mutumin rivers sai ya zo ya ga wani abu sai ce wannan abu ne yake so shikenan wuke sai kai ziyara sai wannan haukan sai tura mutum ya kawo wanda yake so eh, haka da ya kori eh, md na abuja investment ne wani suke lura da conference center din wata mata ya kawo daga rivers ita ya sake dorawa so ya ta da yaki ne ga arewa so kuma muna nan muna jiransa domin sanata ahmad abubakar mu allah yadi dan apc ne shi kuma wancan dan pdp ne to ya zo yana so ya watsar da apc kamar da ya watsar da pdp sakamakon aikin munafurcin da ya yi a pdp ne yasa aka zo aka ba shi eh, eh, minista kuma aka kawo shi abuja to mu muna gani irin wannan abun mu ba mu yadda ba muna ga shugaban kasa abin da ya kamata in yana bukatan wike ya cire shi a fct ya kai shi wani guje in ba haka ba wannan mutumin zai tada rigima abin da yake so ya kawo zai kawo rashin zaman lafiya ne a yanki da ake da zaman lafiya mai dorewa mutane ana hada-hada da juna da 'yan arewa da 'yan kudu ai ko yankin yamurai ma ba kyale su ba ya kama wani gidaje ya kama yawan rusa to wannan tsarin na wike ba zai kai mu gaci ba shugaban kasa ya kamata ya gaggawan cire wuke a minista ya kai shi duk inda zai kai shi masu sauraro takaddamar da ke faruwa kenan tsakanin ministan babban birnin tarayya abuja ne son wuke da mu allah kan babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin abuja za mu zuba wannan takaddama ido domin ganin abin da zai haifar don sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru da Mele Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Baki. Baki. Baki. Mai yanka wuya. shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga sayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece kucen siyasa a kasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe 6 agogon najeriya da niger bakwai agogon gmt da ghana Madalla. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen shugaban Rasha Vladimir Putin ya fara garan bawul a gwamnatinsa jiya Lahadi. yana mai bayyana shirin sauya ministan tsaron ƙasa sergi shaigu yayin da ya fara aikin wa'adi na biyar kamar yadda dokar rasha ta tanada dokacin ministocin kasar sun yi murabus ranar talata biyu bayan rantsar da fitin a fadar kremlin amma ana ganin akasarin ministocin za su koma kan mukamansu sai dai ba a san makomar shaigu ba mutane sama da dubu hudu suka gudu daga arewa masu gabashin kharkiv na kasar ukraine tun daga ranar jama'a bayan da rasha ta kai wani hari na bazata a cewar gwamnatin yankin jiya lahadi adadin mutanen da aka kwasa 473 ne abinda oleg sharipov ya rubuta kenan a shafinsa na twitter michael cohen mutumin da aka taɓa samu da laifin zuba karya a kotu bayan da ya rantse cewa zai faɗi gaskiya wanda ya kasance tsohon lauya kuma mai gyaruta ga tsohon shugaban amurka donald trump zai ba da ba'asi yau litini na karyata tsohon mai gidan nasa a shari'ar zargin aikata babban laifi ta farko a tarihi da aka taɓa yi ma wani tsohon shugaban amurka cohen mai shekaru 57 ya yi aiki ma trump wanda hamshakin mai harkar gine-gine ne a new york tun daga farkon shekarun 2000 da 'yan kai kafin trump ya zama ɗan siyasa a baya kuhan ya ayyana kansa a zaman dan bangar trump na gidi ya kuma ce ya yi barazana ga mutane har sau 500 bisa umarnin trump wasu harbe-harbe da aka yi jiya lahadi a wani gari mai cike da tsaunuka da kurmi yadda aka fai aikata manyan laifuka wanda ke kudu da mexico city babban birnin kasar mexico sun yi sanadin mutuwar mutane da dama a cewar hukumomi jami'an yankin da na kasar ma ba su ba da tartibin adadin mace-macen ba illa kawai cewa da suka yi an samu mace-mace to amma kafafen yada labaran kasar ta mexico ciki har da wasu manyan jaridun kasar irin su reforma miliyono da el universal sun ce mutane kusan takwanne suka mutu Wasu kamfanonin China sun yi nasarar samun lasisi hudu na haƙar mai da iskar gas a Iraki a cewar ministan man ƙasar Iraki jiya Lahadi yayin da aka shiga rana ta biyu ta hada-hadar lasisin haƙar mai na wannan ƙasa ta gabata tsakiya. masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan lokaci yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya shirya ya kuma ba da umarni sai mu na yanzu azubair ni aisha ma'azu nake muku sallama tare da fatan a wani lafiya ma'asala.